أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت آد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين قال الله تبارك وتعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أولنا رانا تا واتو ثلاثة نظماني كما يوشا تكس قوات رمضان جبودة لديه الثلاثين الله تعالى ينشي وكذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين للي آداوة سنكر يتمنزني يند الله يتي متانو النبي نوح سنكر يتمنزني haka nan ma ya ce lallai adawa sun karyata manzanni wato Allah na bamu labari ne a nan bayan labarin annabi Musa alaihi da annabi Nuh wannan har muka dan tabo tarihin sa sai kuma annabi hud annabi hud da shi da mutanensa mutanensa ana kiran su adu kuma su adawa suna zaune ne a al-ahqaf ko ba ka ba واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الأحقاف duwatsu ne amma kuma na rairayi gidaddajin za ka iske duwatsu ne amma kuma asali rairayi ne sun rayu ne kusa da wani yanki da ake kira hadramaut hadramaut a yau tana cikin yaman duwatsun nan waɗanda asalin su rairayi ne shine al-ahqaf wanda ke cike da kwazazzabai to nan ne yankin da adawa suka rayu mutane ne kuma masu girman jiki da girman halitta kamar samudawa ne don wasu daga cikin wato kun gane ne a cikin ilimin tarihi akwai eh, yani abin da suke kira wai archaeology duk ɗalibin tarihi ya san wannan ko ilimin tarihin da ya shafi a je a tono wani wuri don ko a ga birbishi na waɗanda suka rayu a wurin don a iya tabbatar da wata matsala ta tarihi misali duk wanda ya je kano gidan makama a kano ya san zai iya ganin manya-manyan tukwanen da ake jin abagayawa na kano a da sun taba girgi a ciki misali kamar da kwanaki aka ce an gano wani kwale-kwale kusa da ainihin ko da maturin a riba yobe da aka je ana bibiyar tarihi ana ganin wannan kwale-kwalen ya kai shekara dubu biyar dubu biyar da suka wuce to irin waɗannan abubuwa masana tarihi suna da abin da suke kira archaeological findings a zo site ko kuma yanki a yi amfani da hikima irin ta dabarun zamani irin su carbon dating a gano wani abu wata na'ura ce da in ka sa sai ta baka bayanin ana kyakkyawan zato abu kaza ya kai shekara kaza to nake cewa masu bincike misali akwai wani kamfani na tonon bakin mai ko kuma bakin ko kuma kamfani na hakan mai ne ana kiransa aramco a saudi arabia yake ana jin garin bincike sun taɓa gano burbushi na irin waɗannan kabilu da adawa da kuma samudawa wato kusan da aka gano wanda ake tsammanin ɗaya daga cikin irinsu ne ga gagawarsa a kwance amma ya ninka mutum na wato na yanzu tsayi wajen kusan su ashirin ko talatin <laughs> ba a ɗaya ko ba samu ɗaya to kusan duk zamanin su da ɗan abin nan wato sun kusaci juna da adawa da samudawa وعادا وثمودا وقد تبل في مساكنهم ko ba haka ba samudawa yan wa'adawa ne ta fuskar yanayin lokaci ai kaji samudawa yana cewa wa samudan ladina jabu sakhra bilwa ɗayansu akan kinta ta tsayinsa kamar misali alwaya irin na wuta kusan biyu ko kila ma uku ɗaya idan ya fita farauta in ya kamo giwa sai yi tsaki yau a samu ko madan tsako aka samu yau la ilaha illallah saboda ka an yi bayi da suka wuce wato ashe mu yan firiri ne kawai yan fendoro in ka manta da su shi yasa Allah ta'ala yana da runduna sosai wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu saboda sun wuce sun tafi ina su ina suke su da Allah yawanci kan ba mu lissafi in kwarin jiki ne in girman jiki ne to ai ko kakannin mu ne na baya bayan nan yanzu misali ka je Kano mana ba da Kano ce aka aka gina ta wani technology wace irin fasaha mutane ne amma suna da kwarin jikin da in kai aka ce kai badalan a yau ba za ka iya ba misali misali to waɗannan sun wuce Allah ta'ala ya ce adawa mutanen annabi Nuhu to sun ta manzanni an gane ko kamar da na gaya muku inda suka zauna yankin su kuma da Allah ya aiko musu annabi Hud daga cikin abin da ya gaya musu yana cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ya ku adawa ku tuna lokacin da Allah fa sanya ku mamaya waɗanda kuka biyo bayan mutanen annabi Nuh kamar da ke cikin al'arab ya kuma ce wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ƙara muku wato zubi na jiki da ƙwarin jiki malam yace wa zalika annahum kanu fi ghayatin min quwwati tarkib mutane ne masu ƙarfi sosai su adawa in suka damke mutum to ya san ko an damke shi misali ga su da ainihin arzuka da dukiyoyi da gonaki da tsirrai da ciyayi da mare-mari da 'ya'yan icce tare da duk wannan baiwar amma kuma suna bauta ma wani ba Allah ba to shine Allah ya aiko musu da wani mutum daga cikin su ana kiransa annabi Hud na fata an gane ko a wannan shine to kisus aka shigo yanzu nan kazzabat adun al-mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun a yayin da dan uwansu annabi Hud ya ce ah ba za ku tsoraci Allah ba ala tattaqun inni lakum rasulun amin ni kan manzo ne na Allah zuwa gare ku amin wanda yake amintacce aya ta gaba ta ce me فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون لليك صورتي الله سننكو بيني آية تقبل تشيني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه wani ajir jiya mun yi bayanin ma'ana ajir jiya ko suraka ne ba cewa ku bani lada ko ta goma shi ko tufici kan iyar da sakon nan gare ku ba a'a in ajriya illa ala rabbil alamin lada na da sakamako na kawai na kenan ba ta ku ba nake atabnuna bi kulli ri'in ayatan yanzu ku ringa yin ginin a kowane irin wato wuri mai tudu ku ringa gina alatu irin na wasa malam yace ikhtalafa al-mufassirun fi ar-ri' ma ilimi malaman tafsiri rahmatullahi alaihim sun kara mu juna ilimi kan abin da ake nufi da ri' ri' shine al-makan al-murtafi' wato mutum ya zo kan hanya hanya wadda take shahararriya sai mutum ya wani wuri wanda yake mai tudu saboda wasa kawai ma'ana ana ganin su ne ma suka fara yin abin da ya kama da filin kwallo a yau nan ma'ana ri'in wato su gina wuri wanda yake mai tudu maɗaukaki, ana ganin su daga nesa suna ta kolewa suna ta shagalin suna ta tsiya ta kosu har daga nan wasu suna ganin daga nan aka samo asalin duk wanda da za a gina kawai don wasa a manta da lahira a ɗaga shi a fifita shi yana iya karba sunan riyar. to adawa suka fara wannan a tabnuna bi kulli ri'in aya yanzu an yi akwa ringa gina aya wato alatu irin na wasa da shargalle da kawar da hankali akan kowane irin wuri wanda yake mai tudu kuna wasa faqat لمجرد اللعب wa وإظهار kowa sukan zo don su nuna kwanji da ƙarfi suka yi irin wannan an gane ko to da haka annabin Allah nau ya masa inkarin wannan aiki saboda akwai tozarta lokaci akwai wahalar da jiki wanda ba fa'ida abinda za ka yi ka kashe lokacinka in dai da fa'ida ai da kyau yanzu misali in ka sha wahala ka hau mota ka biya kuɗi ka zo gun tafsiri ai kana samun lada tunda ibada ne misali idan ka je gona kai aiki dan kai noma ka samu abin da zaka ka cika ciyar da iyali wahalar da ka sha ai ba a banza bane dan akwai fa'ida ɗalibi ya zo makaranta ya hana ido bacci ya karatu inda ya tsarkake ne ya wahala ba ta tafi a banza ba amma me zaka ce da wanda zai je kawai ya zage damtse ana ta kokawa ya daka a daka misali kila ka ce to ai zai samu kuɗi na duniya amfanin nawa ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abathu yanzu ko ringa yin gini na alatun wasa akan kowane iri wanda yake madaukaki wuri wanda yake na sama madaukaki kuna wasa sannan kuma yace wa tattakhiduna wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun sannan ku ringa yin riko da masani'a wato manya-manyan gine-gine e an ce su suka fara yin gini maɗaukaki wanda sai ka ɗaga kai kaga abin nan ɗinsa asali adawa suka fara adawa suka fara yanzu kuma ringa rikon manya-manyan gine-gine wato ƙawatattu kai ka ce ku za ku dawwama na'am وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين sannan kuma idan kuka yi damki sai ku yi damka irin ta masu girman kai ma'ana in kuka tashi rigima ta taso da zaran ɗayansu ya kama wani sai ka ji kamar karfe ne ya kama ka kamar ya balla gabar mutum don nuna ƙarfi kawai da nuna kwanji kaga wannan duk ana zargi ne na mutum ya zamanto ya mayar da ni'imar da Allah ya bashi hanya nuna wato isa da ƙarfi da albatash yanzu misali ka ɗauki misali irin yan koka wannan yan wrestling kaga mutum ya ci ya koshi ya zama wani irin murjeje sa duk ya taru a a kirji kamar zaki wai abin da yake nuna maka kawai wannan ƙarfin yake nuna ka ga damtse din ba kuma ya tara wannan ƙarfin don ya tara addinin Allah bane hmm. ko don ya bauta malam hmm. kawai ya burge duniya yasa a fili komai nashi a fili a rama ba a fili su dinga dukan juna da kasan jaki wani ma dauki kujera a lafta mai awai ne wannan to kaga yayi kama da irin abin da adawa suka yi tarihi na mai ta kai kenan to amma wannan abun wasan yau akwai cikin musulmi wanda yake ba abin da yake sha'awa illa ga wrestling ya ga sun fito ga sifofin su gaba daya a fili wanda wani lokaci yakan kai ma hatta da fitsara ma a na fata an gane ko to in ma kwarin jiki Allah ya baka to ba ta aka yi haka din laifi ba ne hmm. amma ka sarrafa wannan ni'ima din wajen bin Allah shi ake magana kawai nan mun Allah baka manya manyan gidaje kamar gidaje masu kyau amma ya zamanto wurin gun bauta ma Allah ne ba dan alfahari ba to su adawa an zarge su da wannan ne saboda sun mayar da manya-manyan gidajen su kamar da dawwama ne su mamance da lahira in Allah baka hali kai babban gida ka bauta ma Allah ka tsara hakkin makwabta shikenan amma kaddara idan kai gida kerarre ka sa shi sama yana tagan yana kallon gidan ka saboda ba shi da karfi kai zalunci ko kuma kai abu wanda yake na ruwa in duk wata kazantar gidanka ta ringa zuba a gidan shi kawai dalili kai kana da shi ba shi da shi wannan zalunci ina fata an gane ko a kenan in Allah ya ni'imta ka to ka gode ma Allah kan ni'imar karka yadda ka sarrafa ni'imar wajen abin da kuma jijin maka fikin Allah to wannan shine hali da adawa suka rayu a kai. in suka tashi rigima da zaran sun yi damka to shikenan da kasancewa karfe shine annabin Allah no a hudu ke musu inkari yace wa wa'iza batashtum batashtum jabbarin نعم فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون تكثر الله سننكم بين نعم واتقوا الذي امدكم بما تعلمون سننكم سيفار مصر لساف النئم من دا الله يمصر يتي واتقوا الذي امدكم بما تعملون قم ما تعلمون نعم كثرة الله دا أمدكم يدعيكم wanda shine ya muku kyauta bima da ire-iren abin da ta'alan ku kun sani Allah ya daɗe ku da ni'imomi waɗanda ku kun sani Allah ne ya ba ku sai ya ambace su daga cikin ni'imomin ya ce me amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya daɗe ku da ni'imomi wa banin da 'ya'ya wannan malamai na cewa wato at-tafsilu ba'd al-ijmal Eh, wato sai daki daki bayan ya dunkule saboda cewa an'am kaga ai banin suna cikin an'am sai ya faɗi abin a dunkule sannan kuma ya fassale hikimar wannan in ma ka shiga cikin rudanin fahimta ba gane mai ake nufi ba to bayan an dunkule maka to kuma an yi maka daki daki an yi maka ainihin fashin baki keke da keke da keke kenan tsakuwa daban tsaba daban zare daban awa kuma daban shine ma'ana amaddakum bi an'am Allah ya daɗe ku da ni'imomi wa banina da ƴaƴa A kenan samun ƴaƴa ni'ima ne ko samun ɗa ni'ima ne samun haihuwa ni'ima ce domin su ma adawa an nuna musu ai Allah ya daɗe ku da ni'imomi daga ciki har da ƴaƴa shi yasa Allah ta'ala ke cewa ya habu liman yasha'u inasa Allah yana baiwar ƴaƴa mata ga wanda yake so yayi baiwar ƴaƴa maza ga wanda yake so wani kuma ya hada masa maza da mata wani kuma ya hana masa haihuwa din matakai guda hudu to almuhim kaji ya ce ya hagu yana baiwa a shekenan samun haihuwa ni'ima ce amma in an yi rike ni'ima din domin nan annabin Allah no ya ambaci ya'ya a cikin jerin gwanan ni'imomin da Allah ta'ala ya ma'adawa amma suka zama bakin kaza cika goge amma su musu gode ma Allah ba na'am وجنات وعيون يا كما دقيق وجنات دقونكي وعيون دمري مري إذن دون الروا ما سبقوا نعم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نيكا نجي مكسورا عذاب الرانا ودى تكببا ودى إتجران تاشين قيامة يعني إن كذبتم وخالفتم فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم يكراسوا يكون يتدسوا يطول تدسوا الله أما ضد هكا أبو ميتا سيبي بتارس والعياذ بالله نعم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أما أبن سكتي su mutanen annabi hud Allah ya kara masa abinci sai suka ce sawa'un alaina kaga duk ɗaya ne kama dai na wahalar da kanka haka suka ce sawa'un alaina awa aqta am lam takun min alwa'idin duk ɗaya ne kayi wa'azin baka yi ba ba abinda zamu bari na halayen haka suka gaya masa na'am in hadha illa khuluqul awwalin in hadha illa khulqul awwalin ma'ana ba za mu bar abun da muke kai ba saboda in haza illa khulqul awwalin wannan abin da kake gani dabi'u ne irin na mutanen farko ba za mu bari ba na'am wama nahnu bimu'azzabin mu ba waɗanda za a yi mana azaba ne ma'ana khulqul awwalin mu koma kan wannan kalmar yake cewa yani dinuhum wa ma hum alai من الامر هو huwa dinul awail الاباء والاجداد abai wal kamar ne da yake cewa inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ko kuma muqtadun duka biyu an gane ko to shine ma'anar wannan magana in hadha illa khuluqul kaga wannan addini da muke kai haka aka gado kabiran an kabirin kaka da kakanni da haka ba za mu bari ba kenan ya nuna maka taurin kansu da girman kansu da dagewansu akan ƙarya da kuma rashin amincewa ina fata an gane ko shine ma'ana in hadha illa khulqul awwalin kuma suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabin kaga ya kamata ma ka sani ba wata azaba mu da za ta shafe mu ma'ana babu abin da zai faru na aya ta gaba ce ne fa ahlaknahum إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه سيسك قرية أي فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله sai suka doge suka ɗore suka cije suka tafi akan ci gaba da kare ta annabin Allah da kuma saba mai da yi mai girman kai da yin fito na fito da shi da aka sai Allah ta'ala ya ragargaza su ya halaka su ya kuma bayyana dalilin halaka su din a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma misali Allah ta'ala yana cewa wato alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin sai ce me irama zatul iman Allah ce kalli yanda Allah ya da adawa mana baka san su ba sannan kuma ya sake cewa wa annahu ahlaka adanil ula an gane ko sannan kuma dai haka dai Allah ta'ala ya nuna cewa ya halakar da su ya sake cewa fa amma adun فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون اتكين سوره فصلت ايه قوم شاء بير نفت انغانيكو يتاكي sake فتا دنجاني دا اداوا يا ايكم aiko اسكا اتا اسكر سي الله iskar sai كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى لا ترى أو تقرا إلا مساكنهم سورة الأحقاف آية 25 يكم ساكي تيوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما هكذا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية فهل ترى لهم من باقية وأنا دون نصوشيني وأنا سكي العلاقة دا وأنا آية دا مكي كي تكين سورة الشعراء يند الله يفتلي يكتا كتا دا آداوة saboda girman kansu da tsiyatakunsu da kuma an iska aka aiko musu wadda wannan iskar Allah ya kira ta sarfarin atiya mai karfin bugu mai kuma taurin kai ana ganin za ta yi kama da iskar da ta yi kama da wacce a zamanin yau hurricane wa ya san wata iska da ake kira hurricane katrina ai da ɗan zamanin nan ya san hurricane katrina ko ya shi ake hurricane katrina shekaru da suka wuce har an mance to tsunami fa la ilaha illallah abin mamaki fa hurricane katrina kun san yadda ta yi ma ainihin birnin new orleans a jihar louisiana new orleans da yankin su mississippi da sauransu sai da ta kai da aka ɗauko hoton birnin new orleans gidan talabijin na sky news da ke ingila kun san me suka ce sai suka ce america fa kenan me kallo karka ɗauka wata duniya ce ta hmm, america kenan su da kansu sai suka ce ƙasar da ta tafi kowace ƙarfi a duniya amma ga wannan annoba ta Allahu akbar ƙarfi sai Allah hurricane Katrina dukiya an rasa to ana ganin wannan iskar da aka doka ma'adawa kila ka iya kamanta ta da irin wannan iska ko iskar tornado wadda an ce tana iya shiga rijiya ta kwalda ruwan ta sama da shi saboda bala'in ta kawai duk girman gini ka ɗauki misali manya-manyan gine-gine irin su tagwayen gini da ke chicago ko kuma misali world trade center da ke new york wanda garin kallo sai hulaka ta faɗi saboda gini ne gashi na malam ya tafi samaniya wanda suke kira wai gini mai tsikarin samaniya skyscraper don mai creeper mai tunkuyar samaniya to wannan iska tana da ƙarfin da za ta je ta murdo wannan ginin da abin da ke ciki an to abu da ya shiga cikin mari da ya kwaso ruwa ko ta ɗauki mutum ta yi sama da shi ya zama ta tsare kuma kan sun da iska dai to irin wannan iska aka hore akan adawa kwanaki takwas Allah ce fataral qauma fiha sar'a kawai mutane kake ganin su a kwankwance ka annahum a'jabu nakhlin hawuya. kai ka ce ku tattaran dabino da aka tumbuke tsaka kayan da su to haka Allah shike da kayan aiki wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu abinda aka yi ma adawa kenan waɗannan mutane da suka juya ma annabin Allah ko baya aya ta gaba ta ce ne إن في ذلك لآية نعم وما كان أكثركم مؤمنين إن في ذلك لآية wama kana aktharuhum mu'minin lallai cikin wannan abun akwai aya eh mafiya yawan su ba su kasance mu'minai ba na'am wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lallai tabbas ubangijinka shine al azizu mabuwayi kuma ar rahimu mai jin kai na'am كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسل sai kuma aka sake shigo mana da ainihin yan uwansu misali wajen kafirci da dagawa da juya baya samudawa ke da haka ne yake cewa wa hadha ikhbarun min Allah an abdihi wa rasulihi salihin alayhi salam أنه بعثه, أنه بعثه إلى قوم ثمود وكانوا عربا yaskununa madinata al-hujr ko al-hijr allati bayna wadi al-qura wa bilad ash-sham na'am wato wannan kabila da ake kira samudawa su ne kuma labarinsu bai zo yanzu da Allah gobe in Allah kai mu za mu sake komawa mu ɗauki tarihin annabi Hud ko da sama sama ne mu sake karantawa da shi da annabi Salih yanda muka yi dangane da annabi no saboda karin hakan kafin mu ci gaban Allah shi amma nan Allah ta'ala yana ba mu labari ne dangane da samudawa Allah ya ce kazzabat samudul mursalin samudawa sun karyata manzanni kaga ai manzo ɗaya aka aiko musu amma karyata manzo ɗaya yana lazimta me karyata sauran man kazzaba rasulan fa ka'annama kazzaba al-mursalin yani jami'a da haka ne tun zamanin annabi hud no yake cewa sun kare ta manzanni tare da manzo ne guda da ina saboda kare ta ɗayan su na ta kai ta gaba da su ne shi yasa muka sha faɗa kullum al'umma musulmi Allah ya mana gata billah mu a addinin mu la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi saboda ka dawa sun kare ta manzanni in a yayin da iz qala lahum aquhum salihun la tattaqun In a lokacin da dan uwansu annabi salih alaihi salam yace da su ba za ku tsoraci Allah ba ma'ana yani samudawa su larabawa ne da samudu da adu dukkaninsu larabawa ne na farko saboda masana adab literature kan ce larabawa akwai al'arabul baqiya da al'arabul ba'ida larabawa alba'ida waɗanda suka riga sun wuce babu labarin su ko kuma ka ce babu traces na rayuwar su misali an gane babu alamun su yanzu sai dai abin da ya saura kawai to sai kuma al'arabul albaqiya waɗanda suka wanzu to su adawa da samudawa suna cikin al'arabu al alba'ida al'imam da kasir ke cewa ranar wani kwazazzabo ko fadama da ake kira wadil qura da kuma biladin sham Ina fata an gane ko kamar da muka ji su kuma aka ce da mu adawa yawanci habarima ne suna zaune a yankin hadramaut Ina kina zaka iske yawanci yankin iraq ne sham yaman aka yi waɗannan bayan Allah na gari waɗanda suke gwagwarmaya Allah ya ƙara musu aminci sannan kuma ka duba ina yaman ina makka inda kuma ita ce ƙasar da kamar da mafi girman annabawa gaba ɗaya annabi Muhammadu ibn abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane ko saboda haka wannan shine a sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisai cewa manzo Allah ya bi ta wannan gidajen nasu lokacin da ya niyan kai hari ainihin sha lokacin da ya je tabuka sai ya dawo madina ina fata an gane ko to su waɗannan mutane a suna bauta ma gumaka sai annabin Allah salih za mu ji tarihinsa gobe da yadda Allah wato adadin shekarun da ake je a duniya ya da'awa kamar da muka ambaci na annabi nuh jiya ko in muku manta ban dan tambaye ko jiya mun ce annabi nuh da muka zo ta kan kissarsa yana da shekara nawa aka bashi manzanci hamsin ya kuma rayu wajen yadda da sako shekara nawa ɗari tara da nawa sannan ana jin kuma bayan tsufana ko nawa sun wanye da duniya lafiya Allah ka sa mai koyi da su to da haka samudawa su kuma ga abin da suka yi to shine annabin Allah Hud yake gargadin su afwan annabi Salih nabi Salih na fata an gane ko wanda aka ake zuwa ga samudawa suka yi ja in ja suka yi musu Allah ta'ala ce mai inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku kuma amintacce na fattakullaha wa ati'un fattakullaha wa ku tsoraci Allah lalle fa ku bi ni wama as'alukum alayhi min إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نيبانا رقم كبان ونلادة ku kalla kusan kowanne yana wannan magana wa ma as'alukum alaihi min ajrin an gane ko na kawai na gun Allah ubangijin halitta na'am أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين كنا tsammani za a kyale ku za a bar ku a cikin abin da kuke ciki a yau na jin daɗi kuna cikin aminci da kwanciyar hankali ba abin da zai faru ma'ana tsammanin ku Allah zai shimfiɗa muku wannan ni'imar sannan ku juya masa baya sannan ku ɗauka za ku wanye lafiya kun yi kuskure ku sake tunani wannan shi ke nuna maka in Allah ya ni'imta ka to yi kaffa kaffa da ni'imar kar ka yadda ka yi sabo in ba haka ba kuma sai da kasance niqima wa na'udhu billahi minan niqima na'am fi jannatin wa uyu kaga wannan bayani ne na fi ma hauna dan yace atutrakuna fi ma hauna to wannan kaga ma hauna din nan shine fassala shi ma'ana a bar ku cikin jannatin wa uyu gonaki da mare mari na'am وزروع ونقل طلعها وانا الله يمك وانا ابو يتفكوا ابنزا با ابن الله يكي نفي اه يا كما تكون ساكت تنانكم نعم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين كوكتي فارهين sannan kuma ku ne kuke yin annaht samuda su suka fara su aka fara danganta musu wannan fanni na annaht menene annat duk girman dutse ba samu da zai iya zuwa ya sassaɓe dutsen ya faskare shi babu granite a lokacin babu na kiyan fasa dutse yanzu idan ka je maka ga yadda dutse ke shan wahala a makka to ai nan saboda akwai kayan aiki to su a lokacin babu irin wannan su suka fara annat abinda ake ce ma annat na gaya muku sassaka da fasalta kayan halitta ka bashi irin surar da kake so shine annat to samudawa suna da technology irin nasu to shine annabin Allah salih alaihi salam yake sanatar da su wa tanhituna min aljibali buyutan farihin ko kace farihin ina wato kuma gashi kuna sassaka daga manya-manyan duwatsu kuke sassako ku fasalto ku fito da kamanni na gidajen zamanku saboda wannan baiwa da Allah ta'ala ya ba ku kuna ire-iren waɗannan abubuwa wato ainihin kuna masu nuna isa ko masu wato samun annashuwa kan aikin da kuke yi duk bai kamata a ce ku san wannan abin ba bai kamata ku lura ba bai kamata ku saduda ba na'am فاتقوا الله واطيعوا فاتقوا الله ولا تطيعوا امر المسرفين kada ku yadda ku bi zugi ko kuma al'amari na al-musrifin masu wuce iyaka karku bi Na. na'am allazina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun allazina yufsiduna fil ardi wa yuslihun wadanda suke banna a bayan ƙasa ba gyara ba anta min al musahharin qalu sai samudawa mutanen annabi salih sai suka ce wa inna ma anta min al musahharin yo ai kawai wato ainihin min al-musahhari kana daga cikin waɗanda aka sihirce su hankalin su ne ya tafi ba su zama mai suke yi ba ina ma illa basharun misluna fati bi ayatin kunta min as-sadiqin ayatin ce me ma illa basharun misluna. sai suka ce kaga kai fa mutum ne irin mu kawai kai ba komai bane illa mutum ne kawai irin mu eh kenan ma ba magana mu bi ka ko mu amince da abin da ka kawo ma anta illa basharun mithluna fa ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin kai kawai mutum ne fa irin mu ma'ana sun daidaita annabi salih da su kansu wanda ya lasafta musu ni'imomi na ubangiji daga cikin ni'imomin mun riga mun ji cewa Allah ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza an gane ko daga cikin abin da ya muku ya ba ku zurur wa nakhlin talwa hadim wa tanhituna min buyutin sarihin da sauransu ya muku kaza ya muku kaza kuna sassaka dakuna daga cikin duwatsu alhali farihina kuna masu wato nuna hazaka da gonan cewa kan irin wannan aiki to shine ya sake gargaɗin su har abin ya kai ga wannan jalli suka caba masa bakar magana ya kai kawai sayartacce ne kai ma mutum ne irin mu ma'ana sunna mutum ne kamar mu dan me mu saurare ka kai ba ma wannan ba fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin kasuwancin ma magana ina hujjar cewa kai manzo Allah ne kawo kawo kawo muna so magani to shikenan da suka bukaci a kawo musu aya mai annabin Allah Salih sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu na ita wannan aya din na'am qala hadhihi naqatun laha shirbu, wa lakum shirbu yawmin ma'lum sai annabin Allah salih yace wannan taguwar ɗayan wata alamar da ke gaskata cewa ne manzon Allah domin ai cewa suka yi a kawo musu aya ko fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin shikenan qala hadhihi naqatullah ga wannan ainihin taguwa din ita wannan taguwa Allah ya kawo ta ne dan haka shine na malam cewa thumma innahum iqtara'u alaihi aya sai suka bada wato shawara to in dai kai da gaske manzon Allah ne to ka kawo mana wata aya eh wanda suka bukaci haka shine wa qad tama'a mala'uhum an yukhrij lahum al'an min hadhihi as-sakhra sai suka ce in dai da gaske kai manzon Allah ne salihu kaga wannan tsaunin yace na gani to muna so ka sa ka sa wata taguwa ta fito taguwa muke so ta fito eh naqa su suka faɗa da bakin su muna son ba ma rabu a domin naqatu ai ta matar raƙumi ne ko ba haka ba muna so daga wannan dutsen ka sa taguwa ta fito mai kamanni kaza mai sifa kaza in haka ya tabbata to mun yadda kai manzon Allah kun yadda suka ce mun yadda wato kenan kaga in har taguwar ta fito me ya kamata su yi me ya kamata su yi shikenan aka yi wannan yarjejeniya da zimmar za su gaskata shi to shikenan sai annabin Allah salih sai ya sallah ya roki Allah ya Allah ina roƙonka ka fito da tagu bayan wannan ne ko dan yana son su halaka mun tausayi ne na annabin Allah cewa ko jama'ar sa imani nan tsauni ko kace dutse fanfatarat tilka sakhra allati asharu ilaiha an naqatin ushara ala sifati allati wasafuha fa'amana amana wa kafara aktharuhum malam sai tsauni malam sai dare sai ga taguwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un taguwa ta fito daga tsakiyar tsauni in ma hukuncin Allah ba wasu suka ce kai kai to annabin Allah ne mun yadda mafiya suka ce karya ne duk da wannan hujjar su suka nema an nuna musu sai suka ce ba gaskiya bane to kuma don wata jarabawa tsaya ku ne sai ka to shikenan taguwan nan ga ta ta fito amma inda kuke shan ruwa din nan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kar ku taɓa ruwa ku bari wannan taguwar ta sha shin sai yake cewa faqala lahum rasulullahi mai naqatallahi wa suqiyaha to wannan fa taguwar ta Allah ce ko ka ce a kawo kar ku taba ainin wannan ruwa din laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum rana kaza za ta sha rana kaza ku kuma daga cikin sifar taguwar har wasu daga cikin malaman tafsiri Allahu a'lam suna cewa taguwar tana da wani abin mamaki dangane da ruwan nononta mara lafiya kamar misali ka ce ko kuturta ko baras ko abin da ake cewa kazuwa ko kyazbi-kyazbi inda zai sha sai kuma Allah ya warkar da shi a matsayin mu'jiza ga annabi salih da kuma karfafa musu gwiwa ko sa imani to sai aka samu wani ja'iri shine inda Allah ta'ala ke cewa mai, idin ba aka ashqaha e mafi jahannamantuwarsu mafi shakiyancinsu mafi rashin arzikinsu suka ce sunan shi kuddar bin salih shi ne ce kai tagor mai zan kashe ta duk abin da zai faru ya shi ne idan ba a fashka kenan sai suka soke taguwar fa aqaruha ko fa kazzabuhu me fa aqaruha fa damdama alaihim kai daga jin damdama ka san ba lafiya fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwa'a wala yakhafu min eh kware sai Allah ya damdame su Allah ya yi raga-raga da su ya yi kace-kace da su ko ka ce aka wata gwan to an kawo ta suka kashe ta to da haka wannan kissa ce Allah ta'ala ke sake maimaita mana anan dan ya zamanto mahalli na al-ibtiaz wal ihtibar lil mu'tabir wal mutta'in arabtum dan haka yani sai ce hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum to ga taguwan nan rana kaza za ta sha ruwa rana kaza ko kuma ku je ku sha ruwan yace da su kuma me wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabu yawmin azim wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabu yawmin azim kar ku yadda ku taba wannan taguwa da wani abu mara kyau banda dukanta kar kuma a take ta bisu'in yace ai a kul kuka je kuka taba ta da mummunan manufa ina tabbatar muku fa ya'khudhukum azabu yawmin azim wallahi azaba ta wata babban rana za ta rinca'u akan ku shine ainihin fa makasatin naqatu baina azhurihim hinan min ad-dari taridul ma wannan taguwa dai tana cikin su sai ta je ta sha ruwa din ta dawo wa ta'kulul waraqa wal mar'a wa yantafi'una biluha fa asbahu nadimin sai suka soke ta to amma ai wanda je ya kashe taguwar ba dukkanin su bane suka je da mashi suka cike ta mutum ɗaya ne ba mutum ɗaya bane to me yasa qur'ani nan ya ya hada su wajen aiki dan yace fa aqruha ko wanda ya jagoranci abin mutum ɗaya ne dan yace izin ba asa ashqaha lokacin da mafi tsiyarsu ya taso eh ko da mutum ɗaya je kisan kai in dai da haɗin kan mutum ɗari ne daya sai kace dukansu ne ai da wanda ya ɗauki makami ya yi kisa ko ya harbi da wanda ya ce ga bayro a rubuta ranar da za a tafi ga cek da za a je a biya ku da wanda ya ce ga hanyar da za a bi da wanda ya ce ga mota da wanda ya ce ga lokaci kai da wanda ba ya san za a yi ya kamata kuma ya hana amma ya yi shirya goyi baya duk sai a ce sun yi musharaka mai cikin laifi cikin laifi a ai daga nan ne malamanmu na fiqihu Allah ya kara musu albarka suka fitar da wata ƙaira cikin littafin lahallari littafin ƙasa ƙasa nan ko littafin ƙasa ƙasa me suka ce faslun idza ta'ayyanat an-najasatu ghusla min muhalluha fasali kenan sabo fil in dai najasa ta ayyana an ganta faro faro faro faro saro saro a wuri ina kamata ka wanke daidai wurin to fa in ta basar fa me fassara fa in ta basar idan me idan ta fantsama kun fantsama fassara din kuma kenan ai idan ta basar ba fantsama bane da yawa shekaru irin na kwankwan bilo shekaru aru to na kawo muku ne akan ita waccan fassara da aka taso a kai cewa in dai tufa aka gana jasa a wuri guda nan kawai za a wanke fa in iltabasat to mu tafi kan waccan fassara tsohuwa da muka taso a kai in ta fantsama wanda ba haka bane kalmar iltabasat daga labs ne in abun ya rikici ka kasa gane ina ne to sai ka wanke tufa gaba daya to na kawo wannan misalin ne in kulla alaka tsakanin waccan magana da wannan kaddara ma in tabbatar in tasharat ne to sai suka ce to ka gani in dai najasa specifically ga wurin da aka sani nan kawai zaka wanke amma in ta fantsama fa nan duk riga sai ka wanke ta shine ghusl al mayt asabu kullu to amma fassarar na ga muku yani ikhtafat ne to in dai tufa ga najasa a wuri guda nan zaka wanke to yin abin ya rikitar baka san ko ina bare to dan ka fita daga shakka da damuwa sai kai wanke ko ina to na shigo da wannan ne akan tsohuwar fasara nake gaya muku cewa su mutanen annabi salih ai taron dangi suka yi da gangan ko da magamami da dandazo akan su aiwatar da wani aiki kwaya daya su soke wannan taguwa din tunda akwai yadda tasu nan wannan zunubin ya fassara tsakanin su kenan shi yasa Allah ta'ala ya ce mai ha sai suka soke ta wannan hakuri ko ha babba ha lamirin menene lamirin menene lamirin naqa kenan taguwa mace ce ko ha ai fa'akara samudun annaq kenan ha sai suka soke ta fa asbahu nadimin sai suka yi asubanci suna masu nadama ko ka ce sai suka waye gari ko ka ce sai suka zamanto masu nadama kan abin da suka yi ma'ana kamar ka ce je ka yi za ka gane kuskurenka to ko shakka babu sun gane kuskuren nasu shine ma hmm? na fa asbahu nadimi me ya faru sai azaba ta kama su wa huwa anna ardahum zulzilat zilzalan shadida وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محالها وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها وتآية أنغاني wato abin da ya faru malam mala'ika ne musu ƙaraji shine ha. kawai sai suka faɗi sai ga mutum yana tafiya sai gurfa ne malam sai ga mutum jininsa ya tsotse yana tafiya sai ya faɗo aka yi musu malam jijjiga irin ta kaɗanya suka dinga faɗuwa samudawa kiya ƙaraji na mala'ika ɗaya malam mala'ika wasa ne Maka jima wata ilimi na cewa mala'ika ɗaya in Allah ya ga dama sai ya ɗauki duniya ya sa ta a hannu yadda kake daga bayaran naka da biyan yankunan da kake da su continent africa asia antarctica in ma akwai mutane australia wane ne wane ne inda ka san kwandala haka zai yawa da ita kai ne kake wani ke kana wani burokoko da kafafa Allah yana da yana da bayi malam na'am wasu ma abota ilimi suna cewa tare da girman mala'ika jibril mala'ika ne shi ma da ya shiga kwambar wasu mala'ikun wani sai ya dauki shi yana wace karma halitta ce kuma wannan la ilaha illallah mala'ika jibrilun da manzon Allah ya ganshi sau biyu game da cikin hadisi na masruq ibn al-ajda kuma hasan ne albani ya hasana shi ira sadd al-ufuq ya tokar gaba daya samaniya ba mai ganin hasken rana manya kenan amma duk da haka da ya fada kwambar wasu mala'ikun sai suka ce wace karamar halitta ce da suka ji shugaban su ne sai suka sallama mala abu ba na wasa bane fa saboda haka in ka an gane yani waɗannan mutane samudawa abin da ya same su a yankin su kenan sai azaba ta kama su aka yi musu ƙaraji zukata gaba ɗaya suka girgiza al'amari ya zo musu yadda ba sa tsammani suka waye gari a da jinsu, jasimina a gurfane sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin lalle cikin wannan akwai aya ko da dai mafiya yawan su ba mu'minai bane aya ta gaba ta ce me wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim tabbas ubangijinka shine al-aziz ar-rahim mabuwayi mai rahama dan ba ku wani asamin mana irin wannan salo bayan Allah ta'ala ya koro kissa sai ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aksar mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim irin wannan a cikin ash-shu'ara sau nawa ta zo ku dauki qur'ani ku je ku lissafi kamar a ce an baka assignment ne fa bi ayi ala'i rabbikuma sau nawa ta zo a cikin mai suratul rahman to shi ma irin wannan salo in ya koro kissa sai ce inna fi zalika laaya wa ma kana aktharu mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim irin wannan so nawa ta zo tun daga farkon shu'ara zuwa karshe ku je ku nemo ku zo mana da figa gobe idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu fada kuma tarihin mutanen annabi Lut insha Allah da annabi Hud alayhi salam da annabi Saleh da annabi Lut za mu ji tarihin su gobe in Allah ya so in ma ta kama shi ne tafsirin to shi ma ai bangaren karatu ne in Allah ta'ala ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته wannan ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce ba na iya rike fisari sai sai yana diga a wando na kuma sai na zuba ruwa yaya matsayin sallah na in dai Allah ya sa kana da wannan rashin lafiya na baka iya rike fitsari to sai a bincika in dai hakika ciwo ne to kana da larura kenan wannan ana kiransa salisil baul wanda ke da ciwo wanda ainihin tantanin da ke kaiwa ga makogoron al'aura ba shi da ƙarfi na iya rike fitsari wannan rashin lafiya ne saboda haka abinda kawai ake bukata duk sallah kai alwala shikenan kawai ba zai kace a shikenan kai alwala ka rike ba tunda kana zannan matsalar amma an kai alwala karka damu da wannan abu sai ka je kai sallah ka haka saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ya ba mu lafiya gaba assalamu alaikum malam malam da Allah a ba can cikin al'arab ko ya ku ƴaƴan annabi adamu ku riki adonku wajen kowane masallaci asalin ayar ta sauko ne saboda ƙuraishawa sukan yi tsiraici ba zai yi ado ba ba zai sanya tufafi na mutunci ba sai ya sa wani abu da ake kira shi body hawk in yi ruku'u kaga gadon bayan shi ko mutum ya sa riga ya zamanto tufafin na ma sifata karan jikinsa har ma da al'aurashi, gaskiya akwai rashin mutunta addini anan domin da za ka je kaddara a ce ka je garin ku za a maka interview na karban scholarship kai ka san ba za ka je haka ba za ka je haka to me yasa shi Allah ta zo musu haka in ka sha ah, to ai imani a zuci ke sai mu ce kai kuskure ai annabi ya fi kowa sanin a zuciyin yake amma baya irin wannan shiga kuma bai ce ayi ba misali sallallahu alaihi wasallam da haka da Allah muna kira ga yan uwa musamman matasa a kiyaye in za a bauta ma Allah a yi kokari a sa tufafin da kai kanka in ka sa ka san cikin mutunci kake ba ka sanya casual dress ka ce ai babu komai ai abu na Allah ne ba amma za ka je yawon yawon ka na duniya sai ka yi shiga ka kura adaka shi ke nuna shi ubangiji baka damu da haƙoƙinsa ba kenan haƙoƙin mutane ka fi damuwa da shi wannan kuma ci baya ne a imani Allah ya sa mu gane gaba ɗaya assalamu alaikum madam malam menene hukuncin musulmin da ya ba da jininsa wato blood donation ga blood transfusion unit ko federal rosati commission ko red cross za a sa musu jinin ba sannan wannan kuma yana cewa mai hukuncin musulmi wanda aka mishi karin jinin wanda ba musulmi ba saboda a lokacin da aka je nema ba samu jinin musulmi ba sai na wanda ba su musulmi ba maganar mutum ya ba da jini ga cibiyoyin da ka ambata to shi musulmi komai nashi a tsare ne waɗanda ka ambata misali hukumomin kare hatsari don ka bada misalin su ko wani asibiti ko kungiyoyin red cross sai suka ce ana bukatar neman taimakon jini ai taimako aka ce babu laifi musulmi ya zamanto mai taimako amma kuma ka kasance akan basira taimakon nan ya ake ba da shi wa za a baiwa kuma kai za ka bayar ne da wace niyya so kake Allah ya da kai to sai in hanyar bayarwa din an tsara shi kuma ta yadda Allah ta'ala yake so yanzu misali karuwai ne suka yi hadari jinin su ya kare ka ba da gudunmawa don a basu jinin don su samu lafiya a ci gaba da karuwanci misali ko kuma wasu ne dai an riga an tabbatar kaddara yan rawa ne yan cashewa fasikai ne tun da misali waɗannan bodies da kai magana su ka'idar taimakawa ba magana imani ko addini ba ne mutum mutum ne kawai to anan sai ka zamanto very careful jininka ba zai je ba ga gun wani sai wanda ka gamsu da cewa ko da in ma kafiri ne wanda ba a san shi da ainihin yaƙar musulmi da adawa da musulunci ba wanda cikin taimakon ma akwai yiwuwar haka din ya ja hankalin sai gane gaskiya kenan karka zamanto kana rayuwa kara bi. ga kuɗi za baka ba da jinin ka ce a ni ina da ka'ida dan kunji kunji kunji kunji kai ya kamata ya zama to kana da hikima da basira da hangen nesa da bai domin Allah zai tambaye ka akan kowane abu da ya baka dama akai Allah ya sa an fahimci wannan amsa din dangane ya tambaya ta biyu kace me jini jini ne ko na kafiri ko na musulmi ina fata an gane ko in aka sa maka jini wanda yake na kafiri har ka yadda kana so shi kenan ai jini ne ba laifi bane in har ka samu in har iya baka ina fatan gane kafircin sa wani abu ne wanda ba zai taba wannan ainihin jinin ba illa iya haka ce na kafirin to lokacin da ya dawo jikin ka kuma jinin ya zama mai kuma kenan to ya zama musulmi kenan so haka abun yake Allah ya samu dace assalamu alaikum malam ah, malam menene matsayin gemu kuma shin wanzami da ya wanzamin da ya aske ma wani gemu da yardarsa yana da laifi inda ka ce matsayin gemu matsayin gemu aje shi wajibi ne wajibi ne aske shi kuma haramun ko da mutane suna yi su cewa haramun suke yi saboda Allah ya ce wafirul liha wa shawari ku cika gemu sannan kuma ku rage gashin baki nassi ne daga hadisi kuma annabawa suna barin gemu a cikin tarihin annabi no an ce mutum ne mai yawan gemu annabi harun yana da gemu domin ya gaya wa dan uwansa annabi musa yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ya dan uwana kar ka kama gemu na kana ja da babu zai kama to kenan kaga gemu abu ne wanda yake sunna kuma duk malaman nan sun tafi akan cewa asu gemu haramun manta da cewa ai cikin malamai akwai masu yi manta da wannan malam ba shine alama gane gaskiya ba gaskiya ita ce gane alama kowaye malam haka wanda ya aske ya kwana da sani sabo yake yi kuma in dai son ka da annabi ya kai geji me naka na aske abin da shi ya bari yana son annabi ne gemu ke amma dangane da cewa wanzamin da yake askewa shi aiki aka sa shi aiki ai sun da ce a bari ni ta ba komai aski to ya kamata ce to ni gaskiya ni kuma ba zan zama gudunmawa wajen aski abin da sunna ta ce a bari ba ta yiwu ka ce a ah, to irin wannan ai ba zai samu customs dan sai zo maka kuma wasu wasi. ai mai irin wannan mutane za su dauka cewa ai ya fi sanannin addini da abin da dan ke gaya mutane ke in ka bi Allah in imanin imanin bai kai geji ba wanda haka din shefi yawa a yau sai ana ganin ma kamar wani kauyanci ne to ya rage dai kowa ya san in ya gyara ya sani in ya bata ya sani na fatan gane ko yanzu bari muku tambaya mutum ne kafinta sai aka ce muna so ka sassaƙa mana akwatin da za a sa gawan kafiri kuma za a sha giya nan take sai ce na ranar sana'a ta ce sai sassaƙa. mai hukuncin wannan in ka ce wannan ba laifi to ya kamata ma ka halatta wa barayi in dai kana sai da giya in kana sai da bindiga ka sai da barayi da sunan sana'a ko ba haka ba ashe dole kai kafa kafa karka ce ainihin sana'a ta ce zan iya askewa ai babu komai in ka buɗe wannan kofa to sai a tambaye ka barawo ya ce za su je fashi ne kana sai da bindiga sai dami wannan bindigar sai ka sai da mai in ka ce a'a dan aka tashi kame za a kama wa za a kama har da mai sai da waɗin to amma ya yi fashin ne to dan me za a kama shi to da yake wannan ainihin farnar kowa zai ji a ciki shi ko wancan na Allah ne sai an je lahira shi sa ba da ba har mutane suna ganin ma kawayanci ne kace zaka yi magana ka wannan ku kalli matsala ce Allah ya kyauta Allah ya tsare mu malam tambaya ta ita ce don Allah an ce dabarun zama da miji amma duk wata dabara da zan yi wa mijina na yi amma shi bai abin da nake so malam dan Allah ka yi masa wa'azi ko ka bashi shawara yadda zai gyara zaman mu da shi domin kullum za mu zo da shi nan wajen tafsiri to gaskiya ne wato wallahi irin wannan magana ku ji da kyau yan uwa magana ce muhimmiya a gaskiyar magana ana samun da yawa daga cikin mataye da ke cikin kunci irin na rayuwa da mazajen su. akwai mazajen da ba Allah zai kawo gyara ke zuwa gaba daya har da mu da su amma kada kuma kai ka je ka dinga hararata daga baya bayan kun koma gida ka ce to kin kai ni kara gun malam ko ba kara ta kai ka ba wallahi fafutuka ne na a gudu tare a tsira tare dan Allah ya ku mazaje ku tsoraci Allah game da matayenku ko in ce mu tsoraci Allah game da matayenmu na san muna da kurakurai muna da kasawa cha ta yi dabarun zama da miji duk tabi kai yi maka koyi dabaru na maza da mata mana matanka akwai wata lacca da taɓa gabatarwa mai taken dabarun zama da miji guda saba'in da biyar kasa ɗin ya yadu haka kuma dabarun zama da mace wajen hamsin da biyu mace ita yar taushi ce mace yar sakin fuska ce mace duk inda ranta ya kai ga ɓaci mijinta ya rungume ta mijinta kalura mijinta mijinta mijinta to wallahi duk bacin rai ya tafi kwarai da gaske wasu daga cikin mazaje wallahi ba su da siyasa na zama da miji na sha ba da labari wani malamin muke ba da labari wani mutum ne saboda tsabar miskilancinsa da rashin tausayi matar tana son mijin so wanda yake mai karfin gaske shi kuma miskili ne ya ki ganewa wallahi ta gamu da ciwo ciwo malam ta kwanta rashin lafiya aka ce an yi an yi a gano wani ciwo an kasa sai da aka samu wani likita kwararre sai ce da mijin gaskiya ina jin ba abin da ke damunta irin miskilancin da kake mata ita soyayya da take maka ta cika zuciyarta ta kasa yaki ta sautin ta ya jifa da shi ta huta Sai kuma ka kika gane sai likitan ya ce da haka ina baka shawara in dai kana son ta rayu ba sauke ka kashe yar mutane saboda mugun halinka ba ga ta nan a daki kwance ka je ka sauke wannan girman kan kai mata magana mai taushi sai ce haka za a yi ce wallahi haka za a yi in dai da gaske kake tunda bai saba ba to saboda haka da ya je sai ya durƙusa gun matar tana kwance kun san me ce da ta sai ce ya umma fulan ya umma fulan inni uhibbuki uhibbuki hubban amiqa wallahi ina son ki wallahi ina son ki wannan ciwon naki ya ja min ciwo malam yace daga faɗin wannan magana sai matar sai ta kifta idanunta gare shi sai ta fara kuka ta fara cewa a'anta anta sadiq dan Allah da gaske kake da gaske kake yace wallahi ana sadiq malam ya ce daga wannan lokacin ciwon ya wuce tafi wadaka ya kamata mu san da wannan mu daina wani nuku-nuku gaskiya ce ga tanan da sarsu ka je ka auro yar mutane mummuna halin ka ya kassara rabaiwar Allah ko kema ke zamanto da haka dangi da ba za ta ga wani kuskuren ka ta taya ka ba ai hakikanin so suka ce so ya fi karfin gamsar da bukatar jiki kawai so wani abu ne wanda ke zauna a zuci har matakka ta hango abinda zai sa ka fada hadari ta ja hankalinka ka gyara haka kai ma gare ta haka ina roƙon Allah tabaraka wa ya sa daga yau ƙarshen wannan damuwa kenan tsakaninku da kuma gidajen aure gaba ɗaya Allah ka saukar da albarka a gidajen mu na aure dan ka haka din ya zamanto kamar wani tsoro ko shayi ga 'yan baya masu zuwa ba haka bane mu roki Allah ya ƙara saukar da albarka ya kuma kunyata shaidan ya cire rabon shaidan a cikin gidajen aure na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam خلاص اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعيلة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين